asirin maryam yahaya ya taunu sakamakon wani lashe-lashen su na mata da suke ko mai gaske a al'amarin Allah ya yi amomi gobe ya tsari a mota ta mutu daga wani bangare kuma hadiza gaban ta fito ta mai da martani akan masu zagin sarkin waka nan dai aka hafsat barauniya uk entertainment sun shiga da ita kara sakamakon cinye musu kuɗi da ta yi to ka biyo mu dai mai saurare domin jin cikakken shirin namu na yau domin ku ji abin da za mu faɗa muku kamar kullum dai inda ya wani zuwan ka na farko ta limo mai albarka kada da ya gamanta ka danna mana subscribing da alamar kararrawa wasu jerin kuma an samu wanda suka kashe kansu sakamakon soyayya to muna tuna maka ne da saurare kamar kullum dai in dai har yau ne zuwan ka channel mu na farko ka danna subscribing da alamar kararrawa ita gaban ta fito ta fita sakamakon mutanen da suke ciwo sarkin waka a zarafi dangane da filtin da ya akan a dinga diwi da shi wanda a baya ai bai nemi hakan ba sai yanzu da tiktok suka mai wonin ba a diwi da shi tukuna zai nemi alfarman mutane a dinga mai wanda mutane ƙananan yara suka fito suna zaginsa wanda ai ya fito yayi wannan da martani ya ce tabbas duk wanda ya kuskure ya sake zaginsa to ba fa sai ɗaga mai kafa ba sannan kuma idan ya kama shi a wannan karan kowa ya uba mutum a Najeriya ya ce ba fa zai kyale shi ba da haka yana mai gargaɗi da jan kunne wa mutane gaba ɗaya kafa sakin fuska ya zama shirme ko kuma wasa da dariya ya zama raini to mai ne kamar har kullum da yadda muka saba inda har yau ne farkon zuwa ga sanar mu mai albarka kai ne kamar ka nan masu subscribing da alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun dora sarki ali nuhu dai ya fito ya shiga rigima tsakanin hotspot barauniya da uk entertainment sakamakon wani fim kudin fim da ta cinye musu kuma mai gaskiya al'amarin wanda alinu ya fito ya bayyana cewa shi ya shige gaba saboda yanzu ita ba a fim bace ba ita mata aure ce Ta haka ya shiga gaba daga duk abin da ya faru yana neman alfarma da su daga mata kafa zuwa wasu lokuta wannan mutane dama suka yi ta a kansa wai mai sa ba zai biya kuɗin ba tunda har ya riga da ya shiga tsakanin tsakaninsu wanda Hadiza gaban ta fito ta mai godiya ta ce ita ba ta da wata abin da za ta ce ko da cewa ya biya saboda ya mata komai ya mata gata da ba dan ya shiga tsakiya ba ba ta san irin cin mutuncin da za su mata ba shi yasa ta fito ta mai godiya kamar dai kullum mai saurare muna mai karara matukar tuna maka, inda har yau ne farkon zuwan ga channel mu mai albarka. Kai ne ga manta, kayan yana mana subscribing da alamar kararrawa. Domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zai mun dora. Manyan yaya dai, Allah ya tauna asirinsu daga wani bangare wanda a baya ta yi wata tsatsamar rashin lafiya. wanda mutane suka yi ja a kan ja kamar haka wanda yanzu gaskiya ta fito da duniya kowa ya san abin da ya faru wanda wasu suke da cewa wai garin yawon iskancin da can ta ta kwaso cuta amma menene wasu ma suna zargin cewa wai garin lashe su na can mata aka shafa mata cuta da can da ta karata wani tafi ta Allah wadda ta ce ita ba haka tarbiyyar iyayenta suka ba ta ba wanda wasu suka ce mata wai yar a awara ce ta ce ita babu komai ko da yar tallar wake da shinkafa ce dai Allah ya ba ta, to da haka me za ta ce sai fatan godiya ga Allah tunda Allah ya wata ɗaukakar da bai ba wasu ma da suke takama da kansu ba Bosho ya fito daga wani bangare ya faɗi furcin abin da ya sa fim ɗin da da na yanzu ya fi wahala. Wanda ya ce a da fim ɗin banza suke ci ko a rana za ka iya ɗaura fim ɗin kamar a wallan ya tafi inda ake so. Amma a yanzu fa sai kun sha wahala kun ci kwakwa kun shiga can kun fita can wani gurin ma mutum sai ya karye ya ji ciwo. A haka za a ɗora fina-finan sai dai a shekarar nan ne aka samu wasu jerin wanda suka kashe kansu dalilin soyayya game da Kanewt. Wanda wani ya sha fiya-fiya, wanda kuma wani ya sa wuta ta ƙona kanta, wanda kuma wani shi ya caka kansa wuka. Wata kan ainihin soja ne ma shi, wanda yarinya ita kuma zuciya ta buga. To kamar haka ne mai saurare, in dai wani ne zuwan ka na farko sanar limo mai albarka. Kai ne ka manta, ga yana mana su kira min da alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da za mun dora mun gode mai